Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka shugaban amurka joe biden ya kai ziyara oklahoma don halartar taron tunawa da kisan kiyashi da aka yi na nuna warin launin fata akan al'umma bukaken fata a garin tausa lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan mutum 300 da lalata daukacin arzikin yankin yau batun da za mu tattauna kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalu Madalla. To a shekarar 1921, Greenwood wani yankin bakaken fata Amurka yan asalin Afirka ne da ke garin Tulsa. Ya kasance yanki mai cike da ababen ci gaba, yana kuma ɗauke da wata unguwa da ake kira Black Wall Street. A shekarar ta 1921, wani gungun mahara da suka samu taimakon 'yan sanda fararen fata sun farwa wannan yanki na Greenwood. inda suka kona shi kurmus lamarin da ya sa ɗaruran mutane suka rasa muhallansu wannan mummuna al'amari ya kasance wani bakin tarihi da ake yawan ɓoyewa cikin gwamman shekaru wasu 'yan asalin tulsa ma ba san wannan labari ba sai yanzu a cewar demetrius williams wani mazaunin yankin na tulsa a ranar talata shugaban amurka joe biden ya kai ziyara cibiyar adana kayan tarihi na greenwood shine shugaban amurka na farko da ya je taron tunawa da wannan hari na tulsa wanda ya cika shekara ɗari da faruwa ya ku yan uwa na amurkawa abin da ya faru a lokacin babore ba ne kisan kyashi ne in ji biden wanda ya haɗu da mutum uku da suka rage a raye cikin waɗanda suka tsira daga harin na tulsa waɗanda duk shekarunsu sun haura ɗari You are the three known remaining survivors of a story seen in the mirror dimly. But no longer. Ku ne mutum uku da aka sani waɗanda suka rage cikin waɗanda suka tsira daga wani labari da ba a magana a kai. Amma ba zai yiwu ba daga yanzu kowa zai san labarinku Biden ya ƙara da cewa. Yayin da aka fi mai da hankali kan yadda ake nuna wa launin fata a ce. da ɓallar fafutukar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan baƙaƙen fata. Kisan kiyashi da aka yi a Tulsa abu ne da ake ta lullubewa. Records were actually removed from the you know city hall removed from the library they deliberately covered up Phillips na ƙungiyar Democracy in Color kenan yake cewa an share wasu bayanan tarihi a zauren taron birnin da ɗakin karatu da gangan aka yi rufa-rufa akan wannan al'amari kuma har yanzu ana yunkurin ɗaukaka batun warin launin fata da nuna fifiko ga fararen fata a wannan ƙasar. Shekara ɗari bayan kisan kyashin na Tulsa, ana ci gaba da nuna warin launin fata ga baƙaƙe. Wasu alƙalma da gwamnati ta fitar su nuna cewa arzikin iyali ɗaya na farar fata, ya ninka na baƙar fata sau takwas, giɓin da annobar COVID-19 ta ƙara faɗaɗawa. Amma shugaba Biden ya bayyana wasu matakai da za su ɗauka. da rage faɗin gibin ta hanyar kashe biliyoyin daloli a yankunan marasa galihu da kuma ba da kwangila ga kamfanoni mallakar ƙananan 'yan kasuwa sannan za a cire wasu dokoki biyu da tsohuwar gwamnatin trump ta kirkira waɗanda suka takaita damar samar da daidaito wajen raba gidaje sai dai biden bai ambaci batun biyan kudaden diya ga waɗanda suka tsira daga kisan kiyashin na tulsa ba ko yadda za a biya amurkayan asalin afirka kudaden diya kan bautar da aka sa kakanninsu Reverend Robert Turner limami ne a cocin Vanon AME. It's hypocritical for us to go out around the world and try to demand other countries treat their citizens right and, and to be fair. Yace munafurci ne mu je wasu kasashe a sassan duniya muna neman su rika kyautatawa jama'a su yayin da Amurka bata dauki hanyar yin adalci da amincewa da kisan kiyashi mafi muni da aka yi a tarihin ƙasar ba. Wannan ziyarar ta Biden na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan conservative da dama a jihohin Amurka ke kiran da a samar da sabbin dokokin zaɓe inda suke ikirarin cewa hakan zai rage magudin da ake yi a zaben yayin da 'yan democrats ke ikirarin cewa mataki ne da 'yan republicans suke so su ɗauka don ya zama abu mai wuya bakaken fata da sauran tsirarin al'ummomi su yi zaɓe sai dai biden na shirin naɗa mataimakiyarsa kamala harris don ta shugabanci wani yunkuri na fadda 'yancin yin zaɓe masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma jiko idan allah ya kama mako mai zuwa yanzu kan a madadin patsy da Kuswara da julie latest gresham ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya